Arewa TV tashar Barkan ku zuwa YouTube channel mu mai albarka. Idan yau ne farkon zuwan ku sai ka mana alamar kararwa da alamar subscribe domin samun sahihan labaruka idan mun tura muku a YouTube channel mu mai albarka. Jaruma wata ta fice a cikin masana'antar Kanyewood jarumar da aka hira da ita a cikin Arewa 24 wacce aka mata tambaya akan karatun Alkur'ani ta ce izifi izifi ake musu. To kowa ya ce jaruman nan ba wata tafiya ce da ita cikakkiya kyakkyawa wata ko karatun alkur'ani ma ba ta iya ba. Wanda aka ne mutane da dama daga cikin manya-manyan ku na duniya suke wannan jaruma babban tambayoyi a masana'antar Kano. Wanda yanzu babban jaruman nan tana fitowa a cikin manya-manyan fina-finai wanda za tana jin wani babban siyas rol aka bata mai karfi a cikin gidan shirin gidan Badamasi. to wannan tunanin ma wasu da dama ba su san haifaffe ina ke ba kuma ba su san ina ne garin su ba ba su san me suwaye danganta ba duk ba kowa ne san wannan ba to daman jaruman nan ta ita na taka gudunmawa babba a cikin masana'antar kanut ta daɗe tana bawa masana'antar kanut gudunmawa arewa ce tv tashar